Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye kan mitoci 17, da sittin Masu sauraron mu a Nyamai na jamhuriyar Nijar za su iya kama mu a tashar mu ta VOA Africa zango na 200.5. Sauran tashoshin FM da za a iya sauraron mu a jamhuriyar Nijar sun hada da tashoshin rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da Niya da ke birnin Kwanni. sannan masu sauraron mu a kasar Ghana kuma za su iya samun mu a tashar alpha Radio da ke kuma si. Baya ga haka a duk lokacin da ake da bukatar sauraron shirye-shiryen mu za a iya yin haka ta adireshin mu na yanar gizo akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanku da hantsin yau Alhamis tara ga watan Janairun shekarar 2020. Aisha Mu'azu ce tare da Sarfilu Hashin Gumal daga Washington DC muke farin cikin sake jan ragamar shirin. Bayan labaran duniya, za ku ji cewa an yi wani taro a Kano da zimmar raya ƙananan yarika dangin yaran Chadi daga bacewa. Sannan muna tafa da shirin na kasa ba kasawa ba da kuma sharhin wasu jaridun ƙasar Ghana. Sai saƙonnin da kuka bar mana akan na'ura. Amma fa duk wannan sai bayan kun sha labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya ga cikakkun labaran duniya. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ga dukkan alamu Iran ta saduda a jawabin da wa kasa bayan da makamai masu linzami suka auna sansanonin sojin Amurka biyu a Iraki. Trump ya ce ba a samu asarar rayukan Amurka ko 'yan Iraki ba saboda matakin da aka ɗauka na kare sojojin da kuma tsarin gargaɗin gaggawa da ake aiki aiki sosai. Ya ƙara da cewa barnar da aka samu ba wata mai yawa ba sosai. jawabin na trump ya nuna alamun amurka ba za ta ɗauki matakin soji domin mayar da martani kan har-haren ba amma maimakon haka amurka za ta ƙara ƙaƙabawa irin takunkumin tattalin arziki masu tsauri domin ci gaba da ruguza tattalin arzikinta. biyo bayan hare-haren makamai masu linzami da iran ta kai wa sojojin amurka a iraki da jawabin da shugaban amurka donald trump na jiya laraba masana sun ce sun yi imanin kasashen biyu ba za su tsananta lamarin ba bayan mutuwar babban kwamandan iran kasim suleimani sanadiyar harin da amurka ta kai ta sama makon da ya gabata martanin kashe suleimani da aka yi rundunar dakarun juyin juhalin iran ta dauki alhakin kai hare-haren makamai masu linzami sama da dozin guda da suka auna sansanoni biyu a iraki da sojojin amurka suke zaune ana ɗaukan suleimani a matsayin babban mai faɗa aji bayan shugaban addini ayatollah ali khamenei a iran a bangare guda kuma hukumomi a iran sun gudanar da suna gudanar da binciken dalilin da ya haddasa jirgin fasinja na ukraine yin hatsari yan mintuna da ya tashi daga filin jiragen sama a birnin tehran da safe jiya laraba ya kuma kashe dukkanin mutanen da ke cikin jirgin 176 jirgin ya tashi ne da nufin zuwa birnin kyiv na ukraine da fasinjoji 167 da kuma ma'aikatan jirgin tara ministan harkokin wajen ukraine Vladimir Fristeko ya ce cikin waɗanda suka mutu akwai 'yan ƙasar Iran 82 da 'yan ƙasar Canada 63 sai kuma wasu 'yan ƙasashen Ukraine da Sweden da Afghanistan da Jamus da kuma Birtaniya. An sassauta tuta a zauren majalisar Canada jiya Laraba. Firaminista Justin Trudeau ya ce ɗaukacin ƙasar ta taɓu tana kuma bakin cikin rashi mai munin da aka taɓa gani a rana guda cikin shekaru. ta hannun mai magana da yawunsa babban sakataren janar na majalisar ɗinkin duniya a antonio guterres ya zazantawa wa iyalan waɗanda lamarin ya ritsa da su da kuma ƙasashen da suka fito to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc gwamnatin amurka ta sanya takunkumi akan mataimakin shugaban sudan ta kudu na farko taban dange tana mai zarginsa da aikata manyan laifukan keta haƙoƙin bil'adama da ƙoƙarin kawo cikas ga shirin samar da zaman lafiya a ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita. A wata sanarwa da aka fitar jiya Laraba, ofishin da ke sa ido kan kadarorin ƙasashen duniya Amurka da ake kira OPAC a takaice, ya ce Deng ya yi ƙoƙarin haifar da rabuwar kawuna da haddasa shakku a tsakanin 'yan jam'iyyar SPLM io ta kasar jam'iyyar da ke adawa da shugaban kasa salva kiir sanarwar ta kara da cewa matakan da ya ɗauka sun tsawaita rikicin da ake yi a sudan ta kudu sun kuma gurgunta kokarin yin sulhu da samar da zaman lafiya bayan yakin basasar da aka shekaru biyar ana yi haka kuma sanarwar ta ce rahotanni sun bayyana cewa deng ya kitsa tare da bada umarnin kisan wani lauyan kare haƙƙin bil'adama mai suna samuel dong da kuma agri idri ɗan jam'iyyar slpmio a ƙoƙarin ƙarfafa matsayinsa a gwamnatin kir don kuma tsorata mambobin jam'iyyar ta slpm tsohon shugaban kamfanin ƙera motocin nisan carlos goshen ya zargi masu gabatar da kara da musguna masa bayan da aka kama shi a japan ya kuma ce jami'an gwamnati da na kamfanonin motocin sun haɗa kai domin kawar da shi daga mukaminsa wannan magana ta mr gosin ya yi ta ne jiya laraba a wani taron manema labarai a birnin beirut wanda yake shine na farko tun kama shi da aka yi a watan nuwamban shekarar 2018 kuma ita ce fitarsa bayyana jama'a tun hijirar da ya yi a watan da ya gabata daga japan Sarfilu Hashim Gumel kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. wannan kenan yanzu kuma sai rahotanninmu. A birnin Kano an gudanar da wani taron ƙasa da ƙasa akan tattauna hanyoyin ceto ƙananan yarika dangin yaren Chadi daga ɓacewa. Masana kimiyyar nazarin harsuna daga jami'o'i da cibiyoyin nazarin ilimi mai zurfi daga ciki da wajen Najeriya sun gabatar da makala. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kuri. Cibiyar binciken kimiyyar harsuna da fassara ta jami'ar Bayar Kano haɗin gwiwa da sashen nazarin harsunan Najeriya da na ƙetare na jami'ar ne suka shirya taron. Taron na mai da hankali ne akan batun ceto ƙananan harsuna da aka fi sani da 'yan gidan Chadi waɗanda galibin su ake amfani da su a yankin arewa maso gabashin Najeriya zuwa ƙasashen da ke makwabtaka da Najeriya ta wannan bangare. Farfesa Aliyu Ma'azu da ke zaman daraktan cibiyar bincike kan kimiyyar harsuna da fasara ta jami'ar Bayero Kano ya yi ƙarin haske game da makasudin taron. Abin da ake son a cimma a wannan taro wato yana da kyau mu sani cewa harshen Hausa harshe ne da ya tsiru a cikin wata irin da'ira ta harsuna da dama. Zuwa yanzu ci gaban zamani Eh, ya sa akasarin harsunan da harshen hausa ya tashi da su ana ta kokarin mantawa da tarihi a kansu ko kuma ma ba a amfani da su wajen hidimar yau da kullum to wanda ya sa muka ce bari mu kira taron masana na duniya mai kokarin tattaunawa ta kallon harshen hausa a cikin waɗannan harsunan mu riga mun san matsayin harshen hausa a duniya kusan duk ƙananan harsunan nan kusan da shi suke dogaro amma dai muhimmin bayani shine so muke mai kokarin farfado da ƙananan harsunan da suke tattare da harshen hausa ta tare da sanin mahimmancin harshen hausa a cikin harsunan duniya shugaban jami'ar bayar kano farfesa muhammad yahuza bello ya yaba da rawar da cibiyar da kuma sashen koyar da harsunan najeriya na jami'ar ke takawa wajen bunƙasa harshe yana mai jaddada cewa malamai da ke nazari akan harshen hausa da dangoginsa na cikin jerin waɗanda ka iya cin gajiyar tsarin tallafi kan bincike da nazari na hukumar tetfan da ke tallafawa harkokin ilimi mai zurfi a najeriya abin farin ciki shine a nan najeriya a yanzu hukumar tetfan wanda aka sani hukumar tallafawa ilimi ta shigo da sabon tsari cewa waɗanda suke son su bincike su kai takardar ta niyyar binciken da za su yi na kowane fanni idan niyyar da suka nuna tana da muhimmanci wannan hukuma ta tarfan za ta ba da kuɗin da za su yi bincike saboda haka wannan wata dama ce da aka samu ta fada bincike a fanni daban-daban a najeriya har da fannin hausa wanda yake muna fata farfesoshi da sauran malamai da suke aiki a wannan fannoni za su yi amfani da wannan dama misali a wannan shekara ta wuce ta 2019 eh, ƙungiyoyi 31 daga wannan jami'a suka ba da eh, suka nuna niyyar yi goma sha uku sun sami tallafi daga wannan hukuma su yi bincike Jakadiyar kasar Poland a Najeriya, Mrs. Joala Tanaska. I think that such conferences foster relations between countries because people get to know one another. Ta ce taron manazarta irin wannan na karfafa dangantaka tsakanin al'ummomin kasashen duniya. Taron ya kunshi bikin karrama Farfesa Nina Poblak wadda ke koyar da harshen Hausa a jami'ar Warsaw da ke kasar Poland. Abin da ya sa eh, na fara eh, karatun harshen Hausa da farko ina jin koyon harsuna amma bayan na fara koyon harshen hausa na gane cewa harshen nan ya bani abubuwa da yawa don in fahimci mutanen eh, duniya. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. Malamin da ke koyar da mu da A gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Yanzu kafin mu ci gaba ku shakata da wannan wakar da ke bisa faifai. Yan ta Najeriya da ke nake kwatance ashe, ke nake ta kishi ashe, ba zan iya inya da ke ba, ba zan iya umance da ke ba. Wai me ake nufi, kasar mu ba kamar tandi. so ni kasa ta mace manyan kasar ga Najeriya ku zo mace muna gani muna ji mutane kasar musan mace abin abin takaici wayo da ta wuce Ina kiran jama'a ku ba ni kunnan ku. Ina kira ne ni dan uwa nake gungu. Ina kira al'umma ku ban tunanin ku. Ku dai sani cewa wanga kasa ce ta ku. Madalla, yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na nakasa ba kasawa ba wanda ni tamar abari na shirya zan gabatar. Shirin da yake duba al'amuran da suka shafi nakasassu ci gaban su nasarori ko matsalolin da suke fuskanta. shirin na nakasa ya leƙa cibiyar nakasassu santar kara ta nan da magara inda ya zanta da zakari hayya shugaban santar kara da farko zakarin ya bayyana mana irin abubuwan da suke yi a wannan cibiya tasu to kuma a yanzu a ƙarƙashin ƙungiyar tamu ta guragu muna da wata santar wadda ake ce ma santar andika cibiya eh, wadda ake koya ma na ƙasassu aiki na ƙasassun wannan sun shahi kowace na ƙasassu wanda ake koya ma aiki da farko dai ana koya aikin walda ana ana koya aikin kafinta ana koya aikin ɗinki ana koya aikin hwata ana koya aikin gyaran inji kuma ana koya aikin yin giryashi kamar irin wannan abin da ake ya garka da sauransu kuma akwai 'yan mata wanda muka horasa da guda goma sha biyar biyar daga cikinsu ana koya masu aikin girki biyar ana koya masa aikin yadda za su yi sarrafa wake biyar kuma a koya musu yadda za su yi su sarrafa eh, gushiya duka a cikin santar din. Kamar yadda aka saba gani kungiyoyi masu zaman kansu da masu hannu da shuni da dama ne ke tallafa ma irin waɗannan cibiyoyi. Ko ita wannan santar kara tana samun wannan tallafi? Akwai da dama wanda suke tallafa mana. Akwai wata e, wata mace wadda ta zamna a likita babban likita ta garin nan ita wani abokinmu ya yi hanya ya kawo ta ta buɗe mana wannan santar din. Ta buɗe cibiyar ba. Wata mata ce ana ce mata Wilik ta Burkina ce. Sannan kuma daga baya e, eh, Nijitak ko Nijitak ta zo ta ɗauki nauyin santar ɗin tamu take kawo wa tanan tamu na horasu da suke ita kuma tana biyan kamar haya gurin to da cikin kuɗin haya gurin take mana gyare-gyare take mana kamar eh, runhuna wanda duka na su za su dinga yin aiki da kuma suka kama mana kayan aiki fiye da yadda ake sato a yanzu kuma muna tahiya muna tahiya da ƙungiyoyi da dama kamar akwai ONG Onan ita ma ta kama ta kawo mutanenta eh, mun koya musu aiki kuma ta biya kuma akwai eh, manyan ma'aikatu haka wanda suke garin da magaram da wanda suke kasashen waje da dama suna kama mana a cikin wannan santar din eh, sannan kuma yanzu babbaluwar da take kama mana fiye da yadda muke sato tunda muna da wata kungiya da ake cewa hauzu wannan izar ta jamus to ita ta dauki nauyin wannan yara talatin kamar yadda na gaya muku eh, yara talatin din wannan kamar yan mata goma sha biyar wanda ake koya musu girki da abin sarrafa wake da abin sarrafa kujya kuma akwai samari guda goma sha biyar wannan samarin su kuma eh, ana koya musu saƙa ligiriyaji wannan abin da ake kewaye garka to a yanzu haka wannan eh, mai take da suna je eh, isar din wannan in allah da za ta kara tallafa mana ta kawo mana yara na kasasu da iyan na kasasu mu ci gaba da koya masu aiki don su huta daga cikin halin barace-barace da talauci da kullum wanda ake zargin na kasasu da shi wanda kuke ba horon kamar na kasasu ne kadai ko kuma a'a hal akwai mutane wanda ba na kasasu ba su ma kuna koya musu kun san ita cibiyar mu an yi ta ne don guragu to da muka ga eh, akwai sauran yan uwanmu na kasasu wanda ba su da gurin yin sana'a to muke janyo su da iyansu duka mu koya masa sana'a to su kuma masai guragu guragu a yanzu haka a guragu akwai masu yin walda akwai masu yin ɗimki akwai su gyaran moto da aikin kafinta da aikin eh, aikin wata duka wannan guragu suna yi sannan kuma bangare na uku shine su akwai kamar ɗiya masu mutane masu lahiya haka sai su su biya su dan ba da wani abu wanda bai taka kara karya ba don a koya musu aikin da suke so ba na kasa su bane kadai amma na kasa sun yawa sau da dama na kasa suna ko kokawa kan yadda ba a sayan kayayyakin nasu da suke kerawa sai dai zakarin ya ce a yanzu sun fara samun kasuwa to kin san shi yan magana suka ce dan godiyar gida ne bai daraja har yanzu a kullum mutane kawai suna ɗaukan kamar kayan na su eh, ba wani kaya ba ne wanda masu inganci alhali mu kuma yanzu kayan mu fi sabilillahi sun kohi kowanne inganci to amma a yanzu da aka zo wannan lokaci wani lokaci fi sabilillahi mutane suna kawowa eh, kaya eh, muna yi musu kuma suna ganin suna yabawa sosai sosai babu wani abu da za su ce kamar ko wannan na kasashe shi ko wannan ba na kasashe ba ban a matsalar dama daga baya ce to a yanzu mutane kuma sun gane gashi da kayan da tahiya take ci kamar yanzu bangaren abin da ya shahi dimki akwai mutane suna ka ana musu dimki duka aikin katako mutanen gari suna kawo muna musu aikin katako abin da ya shahi walda hallo kun gani da dama mutane suna ka muna musu wani kyauraye tagogi kujeru na zama kujeru na eh, ɗalibai duka da kamar abin da shahi almur da suke sawa kayansu na karatu musamman akwai ayyuka da ake na kere-kere na hannu kamar wanda na gaya muku na baya ma'aikatu da dama suna zawa muna kera musu kuma suna yabawa musamman in sun ga kamar yadda muke a na haka suna zawa gurin mu sosai sosai a koyaushe gwamnati na kira da a guji bara ga nakasassu ko mi zakarin zai ce a nan a nan gaskiya babban abin da yake cin mana tuwo a ƙwarya wannan barace baracen kullum daga an tashi caza a yi na ƙasar su suna bara to mu kuma alhali a yanzu a garin da magaram in an diba a fi sabilillahi in ka ɗauki mabarata ɗari wallahi da kyalka samu na ƙasashe goma ko goma sha biyar wanda suke bara dukansu na su a garin da magaram dai a yanzu dai suna neman sana'a da kansu da kansu suna yi in kun gana kasashe ko ya zo yana bara to ina ta ma ba dan gari bane bangaren guragu maza da mata kowanne kungiyar wannan ONG onan ta sama musu aiki kuma suna yi ɗari bisa ɗari kuma eh, in ka ɗauki kamar wata kungiya da ake ce ma CBM a yamai take ita ma ka kin ga ta zo ta ka tallafin ta wanda na kasa su dan su hasa bara kuma su san incin kansu to duka wannan mu dai a yanzu a jihar da magaran babu yawan barace barace makahi kun ga suna sana'ar su makahi da dama suna lakwal suna sana'ar da dama haka kurami wanda dai basu da aiki jiyowa mafi yawa kawai su kutare to bangaren gwamnati alhamdulillah ba a ce ya bisa kawa suna ka daidai su tunda kun ga ka'ida sai mun biya kama abin da ya shahe lanwo da sauransu to gwamnati duka wannan in Allah wannan ta yahe ta shahe mu mu biya kenan kun ga wannan babbar gudunmuwa ce babbar gudunmuwa kamar hallo gwamnati da ta kawa kungiyoyi wanda suke ka suna tallafa mana kasasu in ba da haɗin gwiwa gwamnati ba kun ga bisa so ba su tallafa mana kasasu kenan gwamnati tana kama mana ɗari bisa ɗari ko kuma muna godiya sai dai babbar matsalar da nakasassun ke fama da ita shine na ilimin yaran su gaskiya babbar matsala ita ce wajen musamman wajen makaranta wajen neman ilimi ba gaskiya mu wajen wannan suna shan wahala a yanzu na gaya miki wannan shekarar da aka shigo ta ta koma makaranta ina ta maha yara yara wanda aka kora daga mu dai sun fi yaro da arba'in wanda muke da su a rubuce. duka an kore su to kuma abin da ya shahi kiwon lahiya wajen wannan gaskiya muna yi ma gwamnati godiya tunda akwai wata takarda da muke zuwa wannan ma'aikata ta al'umma suna ba mu takarda wadda za ta ba mu iko in mun je likita ko matanmu ko ɗiyanmu ko mu kanmu in muka je likita to cikin ikon Allah wannan abin duk da shahi wanda za mu biya a likita banda magani to likita gwamnati ta ɗauki nauyin wannan abun ba mu biyan ko mu je a mana komi da komi a mana bincike komi komi duk abin da ya shahi bincike wanda ya shahi likita to gwamnati tana yi mana shi ɗari bisa ɗari. A ƙarshe zakarin ya yi kira kamar haka. babban kirara dai ga kowa da masu hannu da shuni da gwamnati da kuma al'umma muna so indan sun samu aiki su zo su kama ma na ƙasar su yi masa aiki aikin na na ƙasar su tsakani da allah yana yi kenan kun ga in babu tallafi babu kamawa to ina ta babu yanda za a yi na ƙasar su su huta daga cikin bara mu kanmu ƙungiyoyinmu muna yin kokowa muna kokowa kanmu da ƙahonmu. haka nan muka kawo ƙarshen wannan shiri na na kasa ba kasawa ba wanda ni tamar abari na shirya na gabatar nike ce muku sai kuma wani satin insha Allah. A gaida tamar abari da shirin na kasa ba kasawa ba. Yanzu kuma sai sharhin wasu jaridun ƙasar Ghana. Da jaridar da Statesman da mu so masharhin jaridun na yau. Kuma babban labarinta shine Amwakutufo ya yi wa NPP kashedi game da ayyanar da mambobin majalisa akan Ashanti. Jaridar ta ce tsohon na mai hurɗa da ainihin shirin nan na ciyar da makarantun Ghana kuma wani kusa na jam'iyyar New Patriotic Party kwama Amwaku ya faɗa cewar tilasta mambobin majalisa a kan mazaɓu a cikin jiha ashanti dai yi sanadin rudani tsakanin mambobin jam'iyyar jaridar daily guide enin shine sabon chief justice babban alkali. Jaridar ta ce shugaba Nana Ado Danko Akufo-Addo ajiya jiya ya rantsar da Justice Kwesi Enin Yebuwa a matsayin sabon Chief Justice babban alkali na kasar nan yana mai kira gare shi da ya ci gaba da zamanta tsarin alkalanci a kasar. Ya kuma bayyana cewar kasancewar duk alkalai na kotun koli a wurin tantancewar Chief Justice din wani abin girma ne. Har yau dai jaridar Daily Guide ta rawaito wannan labarin. Alfa Radio ta taimaka wa marayu. Jaridar ta ce Alfa Radio wadda wani karamin tashar radio ne da ke a Kumasi ta taimaka wa yara marayu a cikin jihar. Wannan abin alhairi ne da wannan tasha ta saba yi karkashin shugabancin babban jami'in zartarwar gidan radio Sheikh Ridwan Muhammad Alfa Radio 104.9 megahertz dai ta miƙa kyautan nan da kudinsa ya kama ghana city dubu uku da ɗari takwas da ya haɗa da shinkafa man dafuwa lemun kwalba da dai sauransu yaran an nishadatar da su da shinkafa da miya da kuma namar kaza jaridar ghanaian time za a kadamar da ambulan a ran 28 ga watan janairu ministan kiwon lafiya ne ya faɗi haka jaridar ta ce ambulan ɗin da aka jera su a kofar babban ginin ƙasa za a kaddamar da su ko da kuwa dukkansu sun iso kasar ko kuma a'a ministan kiwon lafiya ku ejiman menu ne ya faɗi haka a wurin wani biki don soma rabon waɗannan ambulan da aka shirya gudanarwa a ranar 6 ga watan janairun shekara ta 2020 ta annan aka dakatar da shi daga bukata da ma'aikatar ambulan ɗin na ƙasa sun kai wadda ya samu amincewar ma'aikatar ministan kiwon lafiyar. Da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau, Ridwanul Lamuktara ba sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana. A gaida Ridwan Abbas. Masu har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai saƙonnin da kuka bar mana akan na'ura. Assalamu alaikum sashi Hausa na murya Amurka. Mai magana Alhaji Aidu mai zai da kamfana malamadorin jihar Jigawa Najeriya. na da zan bayyana a yau game da maganganu da yan tsohon jam'iyyar pdp ko masu yin pdp suke yi na cewar ke gina muhammadu buhari da ta na al'ummar najeriya komai ba domin a matsayin na masu kula da irin yadda lamura suke faruwa a ƙasa hakika gwamnatin gina muhammadu buhari ta rawar gani musamman mutumin da yake gwajibaya ya zo masifa ta hizo mai duburi ta bari mai duburi ta zo jihar yobe saura jihar gubaya da bauchi da gombe to wannan daƙilin wannan tashin hankali na boko haram su kadai. wannan muhammadu buhari ya ci da tuta ya kuma cancanci ɗan najeriya fiye da masa tattalin arzikin ƙasa ya zube darajar najeriya ta gudu a idanun ƙasashen duniya cin hanci da rasawa ya zama kamar wani abu na halak a gwamnatin da ta shuɗe ta baya amma ko ba komai mai gona shugaban ƙasa ya yi rawar gani a waɗannan ɓangarori guda uku mai magana alhaji aidu mai zora kampala malamin jihar jibawa najeriya salamu alaikum sashen hausa da america suna na lambe da kwadara jihar neja najeriya ina cira ga kasan amurka ko shugaban amurka a kan abubuwan da yake faruwa amurka da iran wannan harin da aka kai a kasar iran bai dace ba ba zai kawo mu zama lafiya ba ya kamata mutanen nan shugabannin nan su kai hankalin su nisa don a samu zaman lafiya a duniya gaba daya a ce manyan kasa a ce suna ta da fitina wannan ba abin da ya dace da su bane ina kira gare su su kwanta da hankalin su a samu zaman lafiya a kan juna don allah don annabi allah ya kawo mana sauki al'amara ne ne sallan ne kadara Assalamu alaikum sunana Baffa Haruna Damba habaju Joga Joga garkuwar kungiyar muryar talaka. To alhamdulillahi ala kulli hal ZAA a yau zan yi kira ne ga manyan kasashen duniyar nan guda biyu waɗanda ba sa jituwa da juna wato ƙasar Amurka da Iran cewa su yi hattara su yi taka tsantsan da takalar junansu kada su jefa al'ummar duniya cikin yanayi na rashin tabbas ga yake-yake domin kuwa shi yaƙi idan an san farkonsa ba a san ƙarshensa ba don haka don allah a yi zama na lumana a sasanta juna cikin lalama da dabaru domin zaman lafiyar al'ummar duniya baki daya ku tashi lafiya daga ango mai jiran gado baffa haruna bajo ga boa godiya gare ku masu saurare da waɗannan sakonni da kuka bar mana kuma muna fata za ku ci gaba da bar mana saƙonninku Yanzu kafin mu yi sallama da ku ga labarai a takaice. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ga dukkan alamu Iran ta sadu da jawabin da ya yi wa kasa bayan da makamai masu linzami suka auna sansanin sojin Amurka biyu a Iraki. Trump ya ce ba a samu asarar rayukan Amurka ko 'yan Iraki ba, saboda matakin da aka ɗauka na kare sojojin da kuma tsarin gargaɗin gaggawa da ke aiki sosai. Ya ƙara da cewa barnar da aka samu ba wata mai yawa bace sosai. a ɗaya bangare guda kuma hukumomi a iran suna gudanar da binciken dalilin da ya haddasa jirgin fasinja na ukraine yin hatsari 'yan mintuna bayan da ya tashi daga filin jiragen saman birnin tehran da safiyar jiya laraba ya kuma kashe dukkanin mutanen da ke cikin jirgin 176 jirgin ya tashi ne da nufin zuwa birnin kayib na ukraine da fasinjoji 167 da kuma ma'aikatan jirgin tara ministan harkokin wajen ukraine ya ce cikin waɗanda suka mutum akwai 'yan ƙasar iran 82 da 'yan ƙasar canada 63 sai kuma wasu 'yan ƙasashen ukraine da sweden da afghanistan da jamus da kuma birtaniya nan za mu yi sallama da kowa cikin shirin namu na hantsi sai kuma da maraici ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin yanzu a madadin abokin aiki na sarfilu hashin gumal da ya taya ni gabatar da shirin da kuma solomon abu da ya haɗa ya kuma ba da umarni sai injiniyan mu daryl smith ni aisha mu'azu nake ciwon ku sallama ko ne lafiya